Allah ya taimake ka. Ya banku da mutane aka dumo a hannu. Wannan dan fulani da wannan dan yarabawan na abin da ake mana alambu. To wannan duk wani ta'adin da ka sani a lambu ranka ya daɗe su ne. Wallahi ba ni. Wannan da wannan. ba na son yawan magana. kiri ma kujerar kirin gada dan fulani da kai da dan yarabawa abin da kuka yi kamata ba kudirin da yake raina kun sa'adi kawai hatarak kun sa'adi kawai iyali na ta sauka lafiya ina murna iyali na ta aiki to Allah wannan dalilin da yasa hukuncin ku zai zo da sauki ba zai zo da tsanani ba amma da kun same ni akan zafi na da hukuncin ku kowa sai ya ji a jikinsa saboda haka za a muku hukuncin bulala kuma wannan hukuncin bulala da za a muku kowa zai zaɓi yawan bulalar da yake so a masa da kuma yadda za a masa ita saboda haka shine wannan hukuncin naku yanzu kai dan fulani da dan yarabawa ko kuma kai yanzu ɗan yarabawa ya kake so amma bulalar ka bulala ne kake so amma kuma ta ya kake so amma kai yarabawa ya kake so ma bulalar ka ran ka dade da Allah ne wannan bulala tunda ya zo da haka na fari wannan nayi ina zuwa ɗauki wannan jaka sashi a bayana man bulala guda daya amma da Allah karya ta ba jiki na ranka dade hatta sarkin dogarai ka ji abin da yake a dora masa jaka a bayansa tokar bulala kuma ta taba bayan ka da wannan ne ce sarkin dogarai kana sha'awar bulala da yawa yanzu kai dan fulani kake so amma bulalar ka to rinka da ɗaya tun da ta yi shi biyar da amma shi kuta ɗayansa to ni don allah ina so in kwanta ana ɗore biyar da amin ɗari a ɗora bai rabe a bayan ke nan. Amin, ɗora shi a gadon bana amin ɗari. Fulani, Fulani wannan babu imani, Fulani, Fulani wannan babu imani, Fulani, Fulani.